واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا idan ka ce da waɗannan munafukai ku zo wajen yin hukunci da abin da Allah ya saukar a cikin littafinsa hakanan zuwa ga manzon Allah don yi muku hukunci a husumar da ke tsakaninku sai ka gansu ya kai wannan manzo suna bijire maka bijirewa sosai don su je a yi masu hukunci a wurin waninka.